Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan maina kaina zan jagoranta. Tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar dimokuraɗiyya a ƙasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. za mu duba alkalman ƙididdiga a kan rashin tsaro a Najeriya da kamfanin Beacon Intel ke wallafawa wata-wata. Akwai kuma fashin baki kan wani faifan bidiyo da kartagin ɗan bindigan nan Bello ke yadawa dangane da kame na hannun damansa wato ɓaleri da jami'an tsaro suka yi a jamhuriyar Nijar. Domin jin cikakken shirin sai a dakace mu. madalla, tun tsirawar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a daidai lokacin da yake kokarin shiga wata budaddiyar motar soji don duba faretin ban girma albarkacin ranar dimokuraɗiyya a ƙasar na ci gaba da jan hankalin masana tsaro. Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo da ya taba zama babban dogarin wato adc a gwamnonin soji da na farar hula ya yi tsokaci na ga wannan bidiyo da ke yawo a social media shugaban kasa ya yi misin step a wannan mota da za ta zagaya da shi ya faɗi to a wannan ba gaskiya ba wani abun da za a yi ta magana ne ba sabida ya faru da wasu shugabannin kasashen har da ma amerika kuma nan gida da gwamnoni da sauransu duk yana faruwa sai dai ni tsokacin da zan yi a nan najeriya bisa ga irin wannan aiki tunda na yi adc gwamna na siyasa na kuma yi na soja wuri daban-daban da cso da adc da duwani wanda ke tare da shugabannin irin wa'annan su rika lura da ina ne gwamna ko shugaban kasa zai taka suna tafiya za a hau wani abu za a sabko za a zauna za a miƙe za a tsallaka za a duka za a miƙe za a taɓa za a duk dai irin wannan da kuma mi shugaban ƙasa ko gwamna zai faɗa yana speech a wani irin mutane zai gani na wurin wurare ma ya kamata ya je da sauransu wani bin ma duk sai an tura abinda ake ce ma advance party su gaggano wurare su zo su tsara tare da bangaren da ake ce ma protocol duk su haɗu tare domin dai a kauce ma irin wannan tare da fatan allah ba zai sa ɗin irin haka ba wanda ya san abin da zai faru sai allah to amma bisa ga wasu kwarewa na wasu ayyukan mutum yakan yi hasashe to in kaza ta faru me zai yanzu mu kaddara ko adc ko cso sadda za a hau motar nan yana kula duk da yana kula ya yi wop ya rike shi bai iya rike shi ba har ya kai ga faduwa kaga za a ce eh, wannan ya san aikinsa amma wannan in ka lura kwata-kwata hankalinsu baya ga me shugaban kasa yake yi ina hankalinsu kawai suna ban san ina yake ba saboda Allah yanzu kuma sai kalman sha'anin tsaro a Najeriya inda kamfanin beacon intel ke wallafawa wata-wata jagoran wannan kamfani dr kabiru adamu ya mana ƙarin bayani a kan fito a watan biyar watan mayu uh, eh, abinda muka gani uh, mun samu mace-mace uh, idan muka hada shi da watan hudu kenan watan april da Eh, abin da muka samu ga lokacin dubu ɗaya da casa'in bakwai to kaga kenan an samu ragi na eh, a ce mutum bakwai wanda a mizanin alkalman da muke yi an samu kashi na ragi kai na kusan eh, kasa da kashi ɗaya a cikin ɗari kenan to amma inda muka ga yawan ƙaruwan matsalar shine satin jama'a don karban kuɗin fansa a watan hudu watan april abinda muka samu 311 amma a watan biyar din nan abinda muka samu shine 1,128 kaga kenan an samu ƙari na kashi 262 eh, a cikin 100 ya rubanya kusan ma uku to wannan gaskiya ya taya mana da hankali to shin a wannan rahoto naku waɗanne ɓangarorin najeriya ne suka fi fama da ƙalubalen tsaron idan muka je ga shin ina ne daga ɓangarorin najeriya nan guda shidda inda muka fi ganin kamarin matsalan nan to da muka raba yankunan nan guda shidda a yankin kudu maso gabas na mace-mace jihar da ta fi samun mace-mace shine jihar borno inda muka samu mutum kusan 250 da wani abu wanda suka mutu na biye da ita sai jihar zamfara ah, ita kuma ta samu 158 na uku jihar kaduna 142 na hudu jihar katsina inda aka samu 135 to haka dai sai jihar plateau da sauransu da sauransu dukkan waɗannan jihohin da na ambata jihohin arewa ne aka samu matsalar idan ka je ka satan jama'a don karban kuɗin fansa jihar zamfara ita ke gaba inda muka ga 323 watan mayu kenan sannan na biyu ga jihar zamfara jihar niger inda muka ga mutum 285 sai jihar katsina mai 133 sai jihar kaduna mai 200 da baya ga ita sai jihar sokoto mai 56 sai jihar borno mai 52 dukkan wayannan jihohin na arewa ne ko na bakwai kenan birnin tarayya abuja to kaga gaskiya kusan abin mamaki ne mu kan mu yi mamaki yadda muka ga yawan mutum hamsin muka samu da satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a birnin tarayyar abuja in ba za ka manta ba an samu matsalar nan a farko farkon shekarar nan da aka zo aka ɗauki matakai aka magance matsalar to amma haka yanzu abin ya koma ya fara dawa za a ce mutum hamsin a cikin birnin tarayya gaskiya abu ne mai yawa wanda kuma ya tayar da hankali to wani abu kuma wanda ya zo ya dan bamu mamaki wadda kusan za a ce ya taya mana da hankali idan ka haɗa jihohin nan guda bakwai wayanda suke arewa maso yamma kashi hamsin da hudu na matsalar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a nan ne muka ga matsalar to a taƙaice dai a arewa maso yamma kusan za a ce babu yankin a Najeriya inda ake samun matsalar sata jama'a don karɓar kuɗin fasaka ma wannan yankin. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. A ba bayan nan, kartagin ɗan bindigan nan wato Bello Turji ya wallafa wani faifan bidiyo da yake kareta batun kama na hannun damansa wato ɓaleri da jami'an tsaron Nijar suka yi. Kalaman kuma da masu bibiyan al'amuran tsaro a Najeriya irin su Basharu Altine Guyawa Isa ke cewar borin kunya ne. Ke al'amari shine jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar sun yi abun a zo a yaba domin kama dan bindiga kusan 60 a ce ga su an kama su suna shirye-shiryen kitsa kai hari ba karamin ainihin samun nasara bane da karya lagon waɗanga 'yan bindiga masu aikin hashin daji a yankin Sahel da yankin arewa maso yammacin Najeriya har zuwa cikin jamhuriyar Nijar din. Salon hoda da 'yan bindiga jamhuriyar Nijar ba irin na Najeriya ba ne. Jamhuriyar Nijar suna bin su har to ga su su kama su yi waɗanda su Najeriya kuma sai in sun kama ma jami'an tsaro hari. Ko dai ɓalerin ne ko ba ɓalerin ne ba akwai abubuwa guda biyu. Na daidai an kama ko kuma an kashe jami'ai na Bello Turji mayaka nashi waɗanda suka hi ɓalere muhimmanci gare shi ƙanne ne akwai Malam Shehu akwai Bammi duka waɗanda an kashe su amma Bello Turji bai hito ya karyata ba ya kurari ya nuna ma duniya cewa karya ne ba ga wasu waɗanda an makohensu su saboda sai baleri don jamhuriyar Nijar ta kama shi ne na biyu kuma shi na so shi nuna ainihin tarin makamai da karhin da agare har yanzu cewa shi na da makamai kuma shi na da magoya baya kuma shi na wada a ji tsakanin hoshin dajin da shike yi da ainihin waɗannan mayaka na hoshin daji a wannan yanki na arewa maso yammacin Najeriya kuma sako da yake aikawa ga gwamnati ta jamhuriyar Nijar da ma ta Najeriya duk da yake ta Najeriya ba ma magana ta aka ba saboda ya ɗauki ya karhin gwamnatin Najeriya Najeriya. To kaga ai wannan kuma duka cikin babi ne wanda shi Bello ka son ya nuna wai kama ɓaleri ba gaskiya ba ne kuma bai shahe shi ba bai shahe ƙarhi ne ba bai sa mashi kowane irin ramni ba wanda yake mun san ba gaskiya ba ne ya ji takaicin kama wannan ɓalerin kuma bai ji daɗin kan mai ba domin mu mun san ɓalerin wannan da ya nuna ba ɓalerin ba ne kacokal gidajenmu da tunga Bello Turji bai wuce kilomita 55 zuwa 60. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.